wannan mutum makiyayi ne bayi da wata sana'a face kiyo sana'ar da ya gada tun daga uwaye da kakanni ya ce shekarun da suka gabata suna cikin kwanciyar hankali da walwala da su da dabbobinsu suna samun yalwantaccen abinci da ruwan sha sai dai kuma yanzu lamarin ya canza ba kamar da ba yanzu suna fama da matsanancin hali na rashin wadataccen abincin da dabbobinsu za su ci ya ce wannan ya biyo bayan rashin kwanciyar hankali na sace-sacen shanu da garkuwa da mutane da ya kamari. in ga ga zama la'ala muna su inda bisa shi makwada ta wa zan zuwa ce ko ina ka zo ga abinci nan ko da ka bisa shi kuma ba matsala komi ko an sa shi sake ko an kashe kashe kanta rashin kwanciyar hankali muna zuwa muna gudun mu gudu nan abinda muke tare da shi mu samu rabuwa da shi kuma ba wani abu mun ka yawo ba gare shi to idan ka gudu ga wurin da Allah ya sa an ka haihi ka san nan kake da wayo to kana iya fuskantar matsaloli masu yawa la'akari da arewacin Najeriya noma da kiwo shine tushen arzikin kasar sai dai kuma sakamakon rashin tsaro lamarin duk ya taɓarɓare a wani hannun wasu manoma da ke cikin jihar ta Zamfara sun ƙaurace ma gonakinsu da ke cikin karkara sannan sun koka game da rashin wadataccen shanun huda sai dai kuma sukan yi hudar ne da raƙumma ya ce wannan duk ya biyo bayan rashin tsaro ne da suke fama da shi akwai saura ko shekaran jiya sun shigo nan yankin mu eh. sun ka zo suka an shi mashi wani yaro sun ka zo na ban Allah da gani daga suna galibi eh wa'anda muke kare kanmu da an ka ce sulhu za a yi mun ka ce mu ma aje amma har yanzu mu dai suna ɗan zuwa wani bi su zo su mashin uku mashin biyu su zo wani bi su wace yara su kore shanu ina akalla nan gonakin gana kai kusan shekara talatin ina noma a cikin wannan gonaki ne ke noma duka nan kuma eh. akwai wasu manya can ina buhu casa'in tamanin amma bara da damana ruwa ya yawa cikka ba ta yi taba buhu talatin da biyar na yi gwamnatin jihar zamfara dai ta sha alwashin samar da ruga ga fulani makiyaya tare da inganta tsaro a jihar baki daya ƙarshen rahoton kenan farid abdullahi labaran libati daga gusau